ولك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأصلت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علي نبيك ديما أو حديثا أو سرا أو علانية أو خاصة أو أمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد أتات ترضى اللهم اللهم انا نسالك من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا يسبه الواسبون ولا تغيره الحوادث والدهور ولا خشى الدواعر واعلم مثاقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قدر الامدار وعدد ورق الاشجار وعدد ما ظلم عليه الليل واشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا على ما في قعر ولا جبل إلا على ما في عاري نسألك أن تجعل خير أعماك علينا بهلكة فأهلكه ومن نسب لنا فخا فخذه ودفع عنا نار من أشب إلينا ناره واكفنا هم من أدخل علينا همه وأدخلنا في درك العسير وصلنا بسترك الواكي يا من كفانا كل شيء اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة وسد أقوالنا وأفعالنا بالتحقيق يا شفيق عينك التي لا تنام وهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام وكنفنا بركنك الذي لا يرام إنه وجهك قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت معنا يا رجاءنا فارحمنا بقدرتك علينا يا عظيم يا رجال كل عظيم يا عظيم يا حليم يا عظيم يا حليم يا عظيم يا حليم أنت بحاجاتنا عليم وعلى خلاصنا وقضايا قدير وهي عليك اللهم استجب لنا يا نعم المولى ونعم النصير واجل لنا بفرج من عندك يا رب عجل لنا ببرج من عندك يا رب عجل لنا ببرج من عندك wani idan ba kuma ce من saboda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ta'ala lokacin da Allah ya ambata cewa an na hada kitab wannan qur'ani lalle wannan littafi na qur'ani huda wato shari'a ne wa rahama kuma rahama ne lil musulmin masu kyautatawa wa bayyana sifatun kuma ya bayyana sifofin masu kyautatawa ya bayyana nau'in sifofin su bi abin na bil ibadati yace suna rike ibada alkamila wato kammalallen ibada وكأنه وكأنه أمر تعالى بالابتداء بهم كما شيء الله يا أمني يتشكوا يكوي إسوا وشنابي man adawa كما دون wani wanda ba su ba a nisance shi almausufu bi qawli wanda aka sifanta da maganar sa kama da zai gabata kama da to duk wanda suka sabanta da wa'an wanga manganu kada a yi koyi da su a yi koyi da wa'anda sibobin su ta gabata a jiya wa qala sai ya ce bi qaulihi da magana ce wa minan nasi kuma cikin mutane akwai mai shari lawal hadisi wanda ka san ya sashiyan magana ai ma yulha ma yulhi minu wato amma ra'ani maganganu wanda ka wanda ake shagala da suwa daga abin da ke da unhwani le dilla an sabilillah don ya bace ya batar da mutane ko liya dilla an sabilillah don ya ɓace shi da kai ne daga hanyar Allah ayat da rike la islam hanyar musulunci to cikin mutane akwai mai sayan manganun da ba su da unhwani don unhwanin kai ne da gaira ilimin ba tare da ilimi ba ai da halin abin nan da halin ma shari'i da halin ba tare da yana da ilimi ba da gaira ilimin da halin ma shari'i ba tare da yana da ilimi da sanin halin abin da ya sayi ba Audu tijara ko kuma da sana'a ta haisu abin na isar dala allawa lokacin da ya canza abin da ke shagaltarwa duk ra'acin ƙur'ani, marmakon ya fuskanci kira'a ƙur'ani sai ya fuskanci abin da ke shagaltar da shi wannan kuma kenan ya sai abin da bai san umarni ne ba shi abin da zai hallaka shi ne shi abin da ya sayi ba tare da ilimi ba wa ya tafi da hawa kuma yana riko hanyar Allah ta zama abin izgili ai ma'azu an biya abin izgili da ita ulaika lawa azabun muhin waɗanda suna da azaba wadda mai walakanci don mutanen da ka karkatar da kai daga abin da ka unhanin su su koma ga wanda bai da unhani gare su a nan duniyar su da layar su ulaika lawa azabun muhin waɗanda suna da azaba wadda mai walakanci اللهم لا تجعلنا منهم وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ayatuna kuma idan aka karanta ayoyin mu gare shi na alqur'ani ya an ka karanta mai alqur'ani dan ya gyara ya bi alqur'ani wallahi kabira sai ya juya yana mai girman kai ka Allah mai sama kamar bai ji ayoyin nan da ake karantawa ba sai ya kibi ka annabi udunai wa kara kamar ga kunnuwa ne akwai wani abin nan nauyi da an ka kawo an ka aza mai ga kunnuwa ne wanda zai hana mai ji ai sama mankurunci wa abin nan wa jumlata a tashbihi wato da ya ambata ya ce abin na hala ne min da miriya abin na walla abin na au a asaniya bayanin da ula wato alhali saniya bayanin da ula. wa bashiru wato kai mai bishara bi azabin alimin da azaba mai radadi shi wanda bi a haka wanda ke sayan maganar da ke bata da amfani gare ka iske shi wato marmakon ya saurari alkur'ani ya sayi kasir na alkur'ani ya saurara sai ka gaya sai kasir na kiɗe-kiɗen banza waɗanda ba su da unhani to inda ma waka wadda ka unhani ta gare ya sayi da da dama-dama to amma ya sai waka wadda ba ta da unhani gare shi babu abin da ta ka tuna mai na unhani to Allah ya ce subhanahu ta'ala wanda du'a haka ko ba bi azabin alimin kai mai bishara da azaba mai amma idan mutum ya sayi abin nan abin da ka unhani ne wanda ka kara mai abin nan ko ya sai abin da ka tuna mai baya inda an ka hito ko ya sai abin da ke abin nan ke ƙara shajja'a shi zuwa ga gaba inda an ka sa gaba ko ya sai abin da ke ƙara tabbatar da shi ga gaskiya halin da ake ciki yanzu to wannan kun ga duk suna da unhani ga mutum amma mutum ya sai abin da bai da wata fa'ida gare kamar irin yadda za ka ga matasa sun sa kasa ɗin banza rawa ɗaya aka yi wani ma bai kusa abin da ya kawadi wani ma shigantaka ɗaya ta ya kawadi cikin kasu ɗaya ana dariya ana ta tumaye tumaye to dai wannan bai da amfani kai in za ka sai ka sai abin da ka amfanin ka sai abin da ka amfanin ka in ka sai abin da ka amfanin ka kaga wanda ka san ka tabbatar da akwai umarni ciki to ga wannan ba a yi ma bishara da azabun alimun don baka sai abin banza ba amma duk wanda ya sai abin da babu wata ba'ira da bai bashi to shi na haka ne ko bashiru bi azabin ali wa zakara al bushara ya ambaci bushara yace fa bashiru hakuma wato abin nan bayan izgili hakuma bihi don izgili da suwa yace abin nan ruwa an waito annahu kana nadaru akwai wani mutum ana ce mai annadar bin haris shi nadaru ibn haris ya ci alhiyara yakan je ƙasar yaman jiru yana sana'a can da kasuwanci yaka zuwa wa yashri na fa yashri kutuba ahbar al-ajim sai ya sayo littafan tarihi a jama'a in ya zo madina ya iski annabi na bada da labarin tarihi annabawa sai ya ɗauko wa'annan littafai na tarihi a jama'a wa ya haddisu bi ahla maka sai ya ɗora mutanen maka labari da ita wa ya kuli yana cewa inna muhammadan ya haddathu a ahabi fa adu wa samud lalle muhammad yana ba labarin adawa da samudawa wa ana uhaddisukum ni ko ina ba ku labarin a hadisa farisa wa rum labarin mutanen farisa da mutanen rum wa yasallahuna hadithahu sai mutanen makka su dora jin dadin labari ne yana ba su labari suna jin dadi wa yatrukuna istima'al qur'an suna barin sauraron qur'ani to wannan shi addalilin saukar ayat amma hukunci wani hukumi aya shamilul lahu amma hukunci ga wannan aya ya hada nadaru wani kullum man ɗari dariqahu kuma ya haɗa da duk wani wanda ka bi hanyar nadaru fi zalika a cikin wannan tabi'a li yasrifa nasa an dinihim dan ya karkatar da mutane daga addininsu wa ma akatharu amsalihi yau babu abin da yayi yawan ire-iren su a yau wato shi nadaru babban malami na sai sadda annabi in ba kuma ce ba muna karatun bukhari lokacin da annabi yake karatu kun san annabi yana karatu ranar alhamis alhamis ya ka hita alhamis alhamis ya ka hita shi annabi kowace alhamis yana hita wa'azi to wannan wa'azi da yake alhamis alhamis to yana ajiya shiya shiya in ya ajiye wa gashiya yau ya yi wa'azi to gobe alamin mai zuwa nan na darbin harin zai aji kayanai ya aiko da wasu masu saurari sun saurara mai abinda muhammadu ya faɗa to an mai suwa mai don haka shi ko zai yi maza Allah raddi jibi in ya taho to haka nan suke bai bari ba sai lokacin da annabi ya yi wa'azi ya ce innakum wa ma ta'buduna min in na kuma mata abu duna min hasa hasabu jahannam antum لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وفي wa'azi na annabi yayi inda wa'azin mai zahi ya sha ya gaba gaba dai sai na dare ya jiya da ya jiya ya ce ai shi muhammadu allah ma ya bada sa'a ce ya ce abin nan ya ce shi addinin magabata addinin magabata yake yi baya addinin gumaka to gashi ya ce kuma ma mata abu min min dunillah da ku da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba hasabu jahannama duk makamashi kuke na asa wata jahannama antum da juna kuma ku duka za ku shige ta kuma abin nan in sun shiga cikin ta laukana hawala ah, ah, ya alihatan inda ko waɗanda alloli na mawara ah, duwa da ba su shiga cikin ta a wani ko an yi musu magana ba su ji sai ya ce ai muhammadu ai ya ce shi gaskiya gare shi to yanzu ga shi ya ce duk waɗanda aka bauta wa duk 'yan na sai ya ce ma nasara ko ku ku ya hankuri a kai wuta da ku da annabi isa da ya ce eh, annabi na kuma yanzu ya ce duwanda da aka bauta yan wuta na annabi isa dan wuta na ku ya hankuri a kai wuta da annabi isa ku ku larabawa kuna bauta wa mala'iku ku yi hankuri akai ku wuta tare da mala'iku ya ce su ko suna bauta wa gumaka sun yi hankuri a kai su wuta da da gumaka mala ana ta tumaye tumaye ana tsalle tsalle cewa muhammadu yau ya ba da kai ne Muhammadu bai taɓa yin wa'azi ga wuri don nadar ya yi wa'azi ya dawo ba amma nan da sati na uku ya kewa Allah ya ce ya dawo wurin ya dawo sai Allah ya ce abin inna alladhina sabaqa lahum inna alladhina sabaqat lahum minna husna حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يومكم الذي كنتم توعدون wato sati ya kewaye sai Allah ya ce da annabi ka koma wurin nan ka sake wa'azi duk bannar da na dare ya shirya ka wace ta ka waye wa mutane da kansu sai annabi ya dawo wa'azin nan da ya ce innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da ku da duk abin kuka bauta wanda ba Allah ba makamin jahannam kuke da ku da su sai Allah ya ce te ka yi musu bayani sai annabi ya dawo ya ce innal ladina sabaqan lahum minnal husna lalle waɗanda kalmar su mai kyawu da aikin su mai kyau ya gabata wurin mu irin annabi Isa da mala'iku irin su Uzairu alladina sabaqan lahum minnal husna ulaika anha mubadun waɗannan an nisanta su ga wuta gaba dai ba suna aka za su ga wuta ba la yasma'una hasisa ko mutunta ba su ji inda ma za a kai su fi masha anfusuhum khalidu suna cikin wurin da rayukansu take sha'awa an kaddara musu da wama ciki kuma la ya nuhu faza'ul akbar duk wani tsoro mai ban tsoro mai girma na cewa akai mutum wuta to baya banna musu rai wata talaqahumul mala'ikatu kun mala'iku za ta yi tarbo gare su tana ce musu hadha muku mallari kuntun tu'adun wannan shine yayin ku wanda an kai muku alƙawari annabi ya zo ya maimaita bayanin ga cewa su mala'iku da annabawa gaba ɗaya su ga matsayinsu to ranar nan sai aka zo aka gaya mana daga abin da muhammadu ya ce sai ya ce wallahi muhammadu allah ne yana nan biye da mu duk abin da mun kawai sai ya waɗa mai da haka shi a sallamai sai mutanen makka sun kan sallamai ya koma yamma ya ce ya dai gane wa'azi bai dai iyawa da muhammadu sai an ka sallamai da shi ko shi ɗaya an kai dai shi waɗa da muhammadu daga yaman an ka ɗauko shi ɗaya an ka kawo shi makka shi na wannan wanda ya wajen ɗakin ka'aba ya ce allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika wa in qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alayna hijara fa amtir mutumin nan da ta yi mazahiya ta inda dakin ka'aba kun san su mutanen maka inda sun kaɗan tsere muna ba sallah sun ka mu ba sallah kam ciki abin da dai sun ka mu da shi suna da ka'aba ba mu da ka'aba in suna son su yi addu'a zuwa dai suka yi inda ka'aba su yi addu'a kuma ita ka'aba ta shahara ko ba da gangan ba ka te wurin nan kai addu'a in Allah ya so in dai da gaske kai Allah na asa addu'a ka to wai ne ran na dare ya bashi sai yake manya ya ce ku to a ta yi addu'a Allahumma suna amin Allahumma ya Allah in kana hada wala kumin indaka in qur'anin ga da manzon ga gaskiya na daga Allah daga wurinka ya Allah to Allah ka san da sani ba mu bi fa amdir alaina hijarata min sama kai na ruwan duwatsu daga sama a wuce na bi azabin alim ko ka bi mun da azaba mai radadi wai addu'a ta ya ta yi malamin su kenan su kun ji malamin su in ji inda aka ansa addu'a ta ya kashe addu'a ya ce Allah ya kashe kowa da kowa cikin mutane ba su da malamin kwarai ba su da malamin kwarai kai da ina ta tashi aka bi da zama ka wata rushe ba da ya rusa ta to shine wannan malamin bayan ya gama baka addu'a ce, Allah yake sa'ala sa'ilun bi azabin wake sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' Allah yace da mai addu'a ya addu'a da azaba bai aukuwa ga kafirai kun ba su da mai turewa da mallamin sa ya addu'a Allah ya halaka su to kun ga su mallamin su ba mallamin kwarai na ba mugun mallamina. na to daga ran nan da sai ya ce a gaggama mai kaya nai da da sai an ka gama mai kaya nai ya tahiya ta sai ya bar manzo Allah da ƙasa ce makka to kun ga da haka annabi kai duk dua alamun sai ta kai wajen wa'azi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine tarihi har yanzu dan hodiyo a yayi lokaci ne duk alhamis yana hita wajen wa'azi kowace alhamis to aka dawo har yanzu ga tsarin izala yan izala na farko duk alami suna da wa'azi kowace alami suna da wa'azi wannan dai shine tarihi na farko da ake bi eh, ranar nan guda da mai gida sawa ko tana nan dan masaudi ya yi wa mutane ne wa'azi duk alami alami sun ga ce alagawa ta malamin yi burin kamar suwa mana shi kullum kullum ya ce a ina muku dubara na kama wadda annabi kai mana dubara yana mana wa'azi alamis alamis ni ma shi na na kai muku ku bari mu ci gaba da yin hakan saboda idan ka ci gaba da yi masu kokari za su kai amma mara kokari za su gaji to Allah ya gafarta mana Allah ya daidaita mu ga abin da ya aza annabi ne bisa gare shi innal ladina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'da Allah haqq وهو العزيز الحكيم ولما بين تعالى معالم يدل الناس لوكاشن da Allah ya bayyana makoman mai batar da mutane an huda daga shari'a to zakara marja sai ya ambaci makomar mai Hadihi, musira da mustaqim wanda ka shiryar da mutane zuwa gaya ma daidai ce Allah ya sa mu cikin su wa qala innal ladina amanu wa amilus salihati lalle wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai aiki na kwarai wa minha daga cikin aiki na kwarai akwai hidayatun nasi shiryar da mutane ilallah zuwa ga Allah bima anzala da abin da Allah ya sauka ala rasuli ga manzo ne ka rika jin alqur'ani ka nemi bayani ga malamai ka gane bayani na gaskiya ka kira mutane da shi ka ja su zuwa ga Allah to yana cikin aiki na kwarai to wanda kai haka nan lahum jannatun na'im suna da aljannan ni'ima khalidina fiha an kaddara musu dawama ciki har abada halin muqaddara ai muqaddaran khuluduhum fiha in sun shiga ciki an kaddara musu dawama ciki har abada idan dakhaluwa in sun shige ta wa billahi ka alƙawarin Allah ne na gaskiya ai wa adahumullah zalika Allah ya musu wannan alqawli wa haqqan wa kuma Allah ya wajabta shi wajabtawa wa huwa al-azizul ladhi la la yaghlibu shay'un Allah shine mabuwayin da babu abinda ka buwaya ta fa yamnahu min in amin in wa adihi babu abin da kabuwa ya ce ya hana mai zartar da alkawari ne wa wa'idihi da kuma kyacewa ta alhakiman labi la ya da ushe'an mai hikima wanda yake bai a da komi labi mahalli sai ga bagire ne ya Allah ya azizu ya hakim da izzaka ya Allah da ka Allah ka gafarta mana kuma Allah ka ba mu ruwan sama masu yawa kuma ka ba mu ruwa masu amfani ka ba mu da mana mai albarka Allah kuma ka kyautace karshen mu ka ba mu alheri ka kare mu daga sharri bi izzatika wa ka ya aziz ya hakim khalaqa samawati khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء sama ba tare da ginshiki ba ta a wanda kuke gani ko kuma ta a sama ɗin kuna ganinta ko kuma ba tare da ginshiki ta a wanda kuke gani ba ai al'umda ginshiki ya bin na jam'u imadin wato imadu mufradi wa huwa al-istiwana shine abin nan ginshiki kamar filoli da aka cikin abin nan masallaci wa huwa sadiqun bi Allah amda asalan wato ya yi daidai a ce gaba ɗaya babu gimshikin ga sama haka nan ya azabi ta sama wa ta tarawna da ya ce ta tarawna ta abin nan tambiwa la muqaddar tunatarwa ne ga abokin magana wa asalahu kuma ta ne gare shi ala an jaddada nazara cewa shi jaddada kallo ya sake dibawa ya gani ya akwai ginshikin ko babu ka ƙauli kamar da ya ce farji albasara mai mai ta gani da idonka karratain sau biyu ka gani yan kalibu ilaikar basar khasi'an ganin ka bai dawo kaskantacci gare ka ho hasib yana mai yankewa ba tare da ya gano aibi ba to haka nan yace mai mai tabi ba da kyawu ka gani kana ganin ginshikin ansa ita ce babu shi da ka gane shi wa kafir addu'a wasiya kuma ya sanya manyan duwatsu cikin ƙasa jibalan murtafi'a duwatsu waɗanda suke maɗaukaka saboda ita kasa kanta tana buƙatar ginshiki mai rike ta abin da ya sa kuwa ganin ƙasashen gabas kamar wajen makka za ku ga duci yayi inda abda duci yayi inda babu duci yawa ƙasar ba ta da ƙari ko da ku garin ku sai ku ga ƙari gare ta amma munan sai kai ta ya mai nisa ka ga duci ba ƙasar ta tsaye da kanta ƙari gare ta ba sai an tangale ba amma su kafin in ba tangale ba girgiza za ta yi sai ta halaka mutanenta amma munan tamu in an kai tangali guda sai an daɗe kamin a kai wani tangali amma su sai ka ga ba a ma samun inda za a gina gida sai an buge duci sai an buge duci saboda su can ƙasa tasu ba ta da ƙarfi ƙwarai dole sai an samu ta tangali sosai amma munan wato ƙasar ƙasar akwai albarka gare ta sai ka ga fili nan kai ta tsaya yanzu tun daga nan in ka tashi tun daga birnin kai watakila sai ka kai kargo ka ɗan diba a wajen gaban gare ka sai ka ga wani duki ko ba ko wani duki na na zuwa gani ba ka koma ka taka ga karan zuwa watakila sai ka kai ba saura kuma ka ga wasu 'yan duwatsu nan kun ga haka dai abin yake babu duwatsu saboda ƙasa ba zaman ta ba wato albarkar da a cikinta ya tana da yawa Allah ya gafarta mana kuma Allah ya kara maka sama albarka Allah ya kara maka sama albarka ita tangali dan ka ya ishe ta Allah ya gafarta mana to Allah subhanahu wata'ala ya sanya duwatsu manya manya don su kare ƙasa Allah ta mi da bikun don kar ta girgiza da kuwa ai ta taharraku bikun kar ta girgiza da ku ruwa an ibn abbas an rawaito daga ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala ya ce hiyar na kasu ita ce manyan duwatsun nan manya manyan nan min auta da la'adi na ginshikan ƙasa in ji ibn abbas ibn abbas ya ba kowane duki ke nuyi ba wato wasu keɓantaccen duwatsu na guda guda wahiya a shari'a abin jabalan duwatsu guda goma sha bakwai minaka ciki akwai dutsen da ake wuce ma jabal ƙaf da abu qubaisin da aljudi da lebanon da ɗur sinina da ɗauɗin sina ya ce ire-iren waɗanda duwatsu in ji ibn abbas ya ce suna ake nihi ba dukan duwatsu ba a karje huwa ibn abin na haidar fiye abin na al-muhammad eh, lissayudi wa abin na wa basa fiha kuma allah ya waka cikin ƙasa min kulli dabatin kowace irin dabba ya sanya cikin ƙasa wadda duk kun ka gaba ku da yanzu nan kore ta kun kai ta koma wani wuri amma akwai ta wa anzalna kun mun ka saukar fihi iltifata an al-ghaiba wa anzalna min as-samaa'i ma'a muka saukar da ruwa daga sama fa ambatana fiha muka tsiro da sanadiyar saukowar wannan min kulli zawjin karimin cikin kowane nau'i mai kyawu ya Allah ka ba ya Allah ka ba ya Allah ka ba ya Allah kuma ka tsiro mana da shuka mai kyau mai kulle zaujin cikin kowane nau'i saboda rahamarka hada khalqullah hada ma fa'aruni ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هذا خلقنا وإن أبوبوا لكم كجيا بك هلتا الله أي مخلوقاتي halitta أبوبوا ندى الله a'a وجعل السورة يسني السورة التي رسمها wadda ya rubuta min wasu samai na sifarta sama wa ma zakara ma'a da abinda wa ma zikira ma'a da da aka ambata tare da ita ka na mahasusun. kamar abu na wanda ana gani kuma ana iya tabawa amma mamaka daga gaban abokin magana almurabba wanda ake tarbiyya isharar ta ilaiha kamar ga ta nan gabili yana yiwa a ishara gare ta hadha khalqullah wannan fa da ka gani halitta Allah ce summa akkada zalika bi qawlihi fa aruni sannan ya karfa wannan da magana ce ku gwada mini ayyuhan nasu ya ku mutane ni na gwada muku abinda Allah na ya halitta wanda nake kiran ku zuwa gare to fa'aruni ni ku gwada mini ma za khalaqal ladina min dunihi abinda allolin nan da ba Allah ba sun ka halitta ni ku gwada min su ni na gwada muku halitta Allah ai alihatakum allolin ku hatta ashra hatta ashraktumuha hakkun kai tarayya da ita bihi ta'ala ga shi Allah madaukakin sarki ku gwada mini ma za khalaqal ladina min dunihi ma abinda istifa istifhamu inkarin mutada wa za abinda na bi ma'ana allabi bisilati wato khabru mubtada wa aruni muta'allaqu mu'allaqu mu'allaqu an al-amal wa ma ba'dahu sadda masadda al-mafulain yace ba aruni ko gada mini ma za halaka ladina min duni abinda wa'annan da ba Allah rasul ka halitta bal ba sa da cikomi ba lil intaka bar ma magana a bara azzalimuna azzalumai fi dalalin mubin suna cikin bata wanda a bayyana ne bayyana bayyana ishrakuhum shirka su bayyana take wa antum minhum kuma kuna cikin su in muku dawo ga Allah ba yace ku gwada mana abinda sun ka halitta shi halitta Allah gata ni ku gwada na abinda na ku abin halitta na ku abin bauta sun ka halitta babu Allah ya gafarta mana ثم ذكر تعالى قصة لقمان سنة الله يأمش قصة لقمان عليه السلام wasu malamai sun ce lukumanu manzon Allah ne wasu malamai sun ce lukumanu annabi Allah ne wasu malamai sun ce lukumanu waliyan Allah ne to duka dai kowane aka ɗauka dai mutumin kirki na ana koyi da shi lima ishtamala saboda abin da kisa ce lima ishtamala alai abin da ta kunsu gare min ladai bil hikima na hikima mai kyawu wa qala wa laqad atayna luqman ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا magana mashahuriya annahu ajamiyyun luqmanu ba ajami ne watakila ba haushe watakila ba haushe na watakila bai rabe na amma dai ba ba rabe ba ne ya ce a ajamiyyun kuma habashiyun watakila kuma mutuna habasha wa nubuwati ya aidan khilafun ga zamanin annabi malamai na da sabani kuma wal mashahuru magana wadda ta yi shahara ba wadda ta yi inganta ba wadda dai ta yi shahara tsakanin jama'a kalu laysa bi nabiyyin sun ce ba annabi bane laysa wadihi dan yana baki to magana ta shahara kenan amma amma magana wadda ta inganta tarihin manzo Allah wanda Allah ya aiko kuma yace yi da sako ga wani shi ake cewa manzo Allah ga wannan ta'aribi shine magana ingantacciya luqmanu annabi ne ko manzo na ga wannan magana wata watakila larabawa ne suka ce ba annabi na ba don hina baki baki bai wa gaba annabi wata watakila larabawa ne masu wannan magana suka ce wannan biyu ya ji ba an yaku da biya ala sifati annabi ya zama wajibi ya zama cikin ba wanda ta yi kowace ɗaukaka albashariya ta mutum shi ɗaya na abdalilin su banda shi ba su da wani dalili saboda shi baki suna gani ne wano na ƙasa na gare shi to shi na mala ya ce a sun ka ce wani ƙasa sawa da na ƙasa baki na ƙasa to amma mala ya ce to magana su kenan ya kawo ta amma ya ce ni ban yarda da magana su ba wa ana attabi'u ikrama ni na bi magana ikrama wa sha'abi na bi magana sha'abi da Allah ya yi ba a taɓa wata na'ura duniya mai ɗaukar labari ta ba shi in ya zo da wuri duk maganar da an kai ko an shekar ɗari ka tauri na mai ne gama ta ko alibin da yi shi a ajubatu zamani ake ce mai abin mamaki na zamani radda yake duniya bai taba ce malam mai bai tana abin da kawai ba malam naman ce da kaza bai taba ba mallan sha'abi mallan sha'abi ne kenan mala ya ce to na bi wa'annan malamai ga su bin buwati su sun ce annabi ne ya ce to na gamsu da maganarsu don malam baki na kai ma baki ne kai ma ka gamsu da lokacin annabi ne ko ko kai ma bakin suka na wurin ka baki kai ma ka dauka su kana gare ka saboda ka ni ma na gamsu da magana malam magana ikirama magana shabi la'anna sawaba launin don baki wani launi ne ya kuna hasana wani lokaci yakan zama mai kyau wai ya kuna kabiha wani lokaci yakan zama mara kyau kama annal bayada kamar wada fari ya kuna hasana wani bi yana zama mai kyau wa kabiha wani lokaci yana zama mummuna don kai wani fari in ka gane ko sun kallo dai ba kai ashe ko sun soke mu da wannan mu ma muna da wani suka su Allah ya gafarta mana wa ya hatalifu yace baki da hori suna iya sassaba da ihtilafil manatiki game da sabanin wuraren zama kun gani yanzu baki wanda a kunni ba ɗaya yake da baki na arewa bakin arewa da kyau bakin senegal in ka je ka ga mutanen sanagar bakaki bakaki na ka mu amma in ka ga baki ko maka ka te ka ga baki kamar ta kunya ba ɗan Najeriya bane ba ɗan Najeriya bane to kun ga baki haka ne yake kashi kashi ba wani iri guda yake ba wani baki kawa na wani ko bai da kyau kamar da wani wani wani zaba yana sai ka gani in ka diba ba ba ko kusan diba ko ma diba na biyu to saboda haka cikin ko ina ana iya samun mai kyau ana iya samun mai kyau saboda ka wanda duk abda kyau yana kyau wanda bai da kyau bai da kyau ne a batan nan kada a suka da da abin da da launi to yace shi kuma mun bashi alhikima da yake ce hikima annabuwa annabci alhikima في الحكمة آه فالعالم في الحكمة واللام لتعريف don jinsin جنس حكمة mai kamala inda al-itlaq walwali wali tabi'un li nabiyyin eh an ce wali na to ai wali annabi yake bi bai yiwa wali ya fatawa da kai wa kana yafti bi ilhamin yana yana yin fatawa da ilhami qabla bi sati daud kana aiko annabi daud wa adraka bi isata kuma Allah ya mai rayuwa mai tsawo har ya samu aka aiko annabi daud yana nan wa akhadha anhu ilma ya karbi ilimi ga daud wata rakar fatiya ya fatawa to kasancewa ce bai fatawa ba shi kisa ba annabi bane don annabi Suleiman bai fatawa sabda annabi Dawud na kuma annabi saboda haka rashin fatawa tun ba shi zai sa a ce ba annabi bane in dai nasi ya tabbata ba annabi bane to ba shi bane amma in nasi ya tabbata annabi na to shi na ko bai fatawa ko aka ce me yasa kan babbatawa wa qala bi zalika aka yayi magana game da wannan yace ala aka tafi idan ku fitu eh ai isan min bai ya isan makaina tun da an samu mai yi me yasa ban tsayin huta to ka tsaya ka huta kuma tun da ka samu mai rika maka wakila lahu ina wakila lahu an ce mai ayyun nasu sharrun don hikima gare cikin mutane wahi zama shiri wa an masiba cikin jama'a kala alladhi la yubali an ra'ahu nasu masiyan wanda bai damu mutane sun gani suna aiki mara kyau ba yace cikin mutane shi an mugun abu wanda babu ruwa ne don yana sabon Allah an ka gane rai ne bai baci ya ce to wanga shi an mugun abu wakila al'ilmu wani amalu bihi aka ce abin na ilimi da kuma abin na aiki da shi wala ya buka rajulu hakiman wato mutum bai zama mai hikima hatta ya jama'a masu ya haɗa ilimi da hikima shi ake ce ma hakim wanda ga ilimi kuma ga aiki wakila kuma an ce al'ilmu wadda ya mutum ya samu ilimi kuma ya kyautace addini da kyau wani saba kuma ya samu daidaituwa fi kauli biye magana sai a iske magana ce ta zo daidai to wannan duk ana ce mai hikima ni ce la juzu al'amalu bil a bai halitta ai aiki da hankali dunan naqali ba tare da an ba illa al falasifa sai malaman falsafa su ɗaya ka aiki da hankali amma dai malaman addini ba su aiki da hankali sai dai tare da ruwaya ai wa kunna lahu Allah yake sai muka ce mana ana anashkuru lillah luqman kai godiya ga Allah Allah ma a baka ga abin da ya baka da hikima da hikima don duk wanda aka ba ilimi to an ba shi abin da ya kamata shi ma Allah godiya in dai an baka ilimi zaka ga majalisar ka akwai masu mulki majalisar ka akwai masu kuɗi akwai sarakuna akwai talakawa kowa akwai majalisa masu ilimi saboda haka wanda duk an ba wannan an bashi babban abu saboda haka kai ma Allah godiya da abin da ya baka wa man yashkur du wanda ya godiya fa inna ma yashkuru li nafsi dama yana godiya don kai ne anna sawaba shukrihi lahu don ladar godiya ce gari za ta dawo wanda ya godiya an bashi ladar godiya gari za ta dawo wa man kafara ni'ama wanda ko ya mutu ce ma ni'imar da Allah ya bashi fa inna Allah gani lalle Allah mawadaci na an harfi ga halitta ce hamidun kuma abin godiya mahamudun wanda ake godewa fi yi ga aiki da ya Allah ya gani ya hamid Allah ka wadata mu bi fadlika amman sawaka Allah ka ba mu ruwa sama Allah ka ba mu ruwa sama Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka zaunar da Najeriya mu Allah ka hada kan Najeriya ya Allah ya gani ya hamid wa ikala lukman وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثم تعالى ببيان تكميل آه، لقمان لغيره sannan Allah ya shiga cikin bayanin wa luqmanu ga wani ne ba da bayani kamalihi bayan ya bayyana shi sai da ya kammala bi nafsi ga kai ne don wanda duk zai yi wa'azi kamata ya ya bari ya gyara kai ne ta fa bayan ya gyara kai ne to sai ya ce zuwa gyaran mutane sai abubuwan duk da za ka zo kana wa'azi da su ka kokari ka ga abubuwa na wanda sai da ka gyara kai ka bari sai ka ce kuma mutane ku bari ya aiki ibada sai da kalli zance ibada ka saba ka ce ka to ka ce kuma mutane ku taho ku kama to wannan aka ake to kuma ne ya kammala kai ne saboda haka yanzu ya shiga bayani ya kammala wani don fa innal la'iqa fa innal a lalle abin da ya dace an ya kammala awwalan bi nafsi mutum ya fara kammala da kai ne summa ya atani sannan ya kula da takamila gairi da kammala wani ne wa qala wadhkur Allah ya ce ka ambata idh qala luqman libni lokacin da luqman ya ce madane wato ya ga wannan madane domin wa'azi daga gida yake fara to gashi ne ya ga wannan madane ismu mishkam ana ce madane mishkam to ya wannan da mishkam wakila al'umma ko kuma al'umma ya wannan da ɗane al'umma yana ne tarbiyya fa inna tarbiyatul abna'i wajibatun lalle tarbiyya ɗaya wajibita ta duwa da magana uba take gada ka bagana a wabbai umarni da ita imai yana umarni da ita fiye da maganar da ya ka ɗauka ta wani har dai a ce ka ɗauki lalura abinka don inda ɗayan sauraron uba ne inda uba ne ka iya cika mai ciki ne sosai kullum da abinci ce. sannan shi mai sutura sannan yana ɗauko lalura ya aza mai kuma ya ɗauka to ɗa ya yi ganin girma uba na iya nemi haka to in dai kana iya ɗaukar lalurar ɗanka to duk aza shi ga hanya yana hawa ai shi yasa kun ko mata Allah da ya ɗora mana nauyin tarbiyyar su sai ya ce ar-rijalu 'ala nisai bima بعضهم بأرض وبما وبما أنفقوا من أموالهم الله يكفي ماذا صنع لكريم إيكو وجل دتوا يا جماعة يسوع الرجال قوامون على النساء بما بدل الله بعضهم على بعض saboda fifita da Allah ya yi wa sashen maza akan mata wa bima anfaqu min awalihim saboda dukiyarsu da suka cewa gare su don haka malamai masu tafsiri ka cewa shi yasa matan talakawa ba su girma masu don ba ka yi ɗaukar lalura ta babu da za ta girma maka babu wani za a yi girma maka ba ka iya cika mata cikinta ba ka iya ba ta kuɗi ta kashe ba ka iya mata kunshi to zai dai ka yi hankuri ka samu abin da ka samu saura kuma ka yi hankuri to shi ma yaro haka na yake in dai kana yi ɗaukar lalura to yi mai wa'azi in ka zama mai wa'azi ma za mu a kiwo da wani abu ka bashi ya ce wa'azi kuma ya cika sai ka ga sai ka ga ya kai maka mai wa'azi kada dubbe da kuɗi sai ya kai Allah saba ba shi mai wa'azi yau Allah ya gafarta mana yace abin nan tarbiya radiya wato wajibi ta ga uwayensu wa tarbiya ta gaira gaira ahlul insan amma tarbiya waɗanda ba iyalin mutum ba ke kifaya wannan faralin kifaya illa idan lam yakun munasan muraddin gairu sai dai in babu wani mai tarbiya wurin sai shi ko ta ayyana alayhi to ya zama farilla gare ba da taqawumi a abin na ahli bayan ya daidaita iyali ne saboda ga ka'idar shari'a al asbaq wanda ya riga shi aka farawa da sannan fal asbaq mai bi ne mai bi ne ga gargaya kuma misali kauli ta'ala wa anzira shi ta kala ne kun ga dan suna kusa shi yasa aka fara da su wa huwa yadu suna luqman ya zama da dana yare ne wa ya bunayya ya dan dana bunayya tasgiru ishbaki wato tasgiri ne na tausayi ya dan dana la tushriki billah kada kai shirka da Allah duk abin da za ka yi ka tabbatar da kayi dan Allah ba dan kowa ba ko siyasa za ka yi ka tabbatar da ka ta jefa a saboda Allah ba don kuɗi ba kakka yi tarayya da kowa wajen ibadarka la tushrik billah kun ga da a fara da yin maganar tarbiyya inna shirka lalle ya shirka inna shirka billah lalle ya shirka da Allah labbun mun azimun zalunci na ba la'anna taswiyata baina mai saukul ibada dan daidaitawa tsakanin wanda ya cancanta da abota ba, wa man la yasbiqu da wanda bai cancanci ainihin ibada ba wad'un laha to azu ibada na bidiyar mawdu'a inda ba wurin ta ba wa huwa zulmun azim ya hakan zalunci ne babba farkon tarbiyya wato ita tarbiyya farkonta to na hayan an ya qal murabba bil fatah murabba bil ishraki billahi wato abinda a tarbiyya na farko abinda za ka koya ma yaro ka koya mai hanyar da zai bi ba zai shirka da Allah ita ce abu na farko don duk abin da mutum ka aikatawa shirka ta yi shi hadari to ka fara nuna mai muninta dai ya tsarkake aiki ne ta kwana wa zalika asasu bina'i tarbiya wannan shine asalin gina tarbiya duk abinda da za a wa yaro a fara nisan ta shiga shirka mu ko yanzu kun ga ba haka na tarbiyyar mu take ba da an kai yaro makaranta mallan ya diba ya ga yana da basira musabaka da yawa koya ya ce kai karatu don ka ci mota kai karatu don ka ci keke ka yi karatu don kaza shi kenan ya mai da yaro mashiriki babu ruwa ne kai ko don kana yara ba ba wallahi malamin nan na sai yaro na ko wannan fa hasa ko tete da shi ba za ba ka ka mutu da ka ga yaro malamin ka yaro wannan da shi ce na sai da makarantar nan ke da wannan makaranta ka shi wata mina na ta da Allah ka taba ganin musabaka da Allah me ya kike ma da Allah abinda babu wata manawa ciki babu da ɗaya yabon kowa ciki ne yaushe mutum zai mun bari yana karatu ba a ce yaya kace ya na Allah a ce yaya ita ma Allah ta ko dai a yi ta kokari a gyara kuɗi kuka samu da ba a samu ko ɗari da yanzu ba makarantar da aka masa ba kuɗi na da aka samu Allah ya gafarta mana kuma ku tuba ku bar lalata ɗiyan mutane mutum ya kawo muku ɗanai yana mutumin ku kuma sai mushriki Allah ya gafarta mana don duk wanda ka ibada don wani ba Allah ba to ka wa wasu inal insani wa wasu inal الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wasainal insana mun yi wasiya ga mutum da walidai ga uwaye ne kun ga wannan itiradun wato itiradi na an kai ana cikin magana tsakanin lukumanu da dane sai an ka shigo da wasiyar Allah kuma ga uwaye wannan shi ake ce itiradi ana wata magana ba tsari ba shigo da wata fi asna'i wasiyyati lukumana cikin tsakiyar wasiyar lukumana ga dane li bayani anna haqqal walidaini abinda yasa akai wannan itiradi don a bayyana lallai haƙƙin uwaye guda biyu ya taba wa haƙƙan da tarbiyya yana bin a Allah wajen tarbiyya in ai an aza yaro ga hanyar ya kaɗaita Allah da ibada to kuma aza shi na biyu a aza shi ga hanyar ya kaɗaita uwaye ne ga girmamawa bayan Allah da manzonai to uwaye suke bi musu ga girmamawa fa yajibu al-muhafazatu alayhi ya zama wajibi a tsayi ga wannan ba da hibzi haƙƙin lahi ta'ala ba an tsara haƙƙin Allah to a tsara haƙƙin uwaye don haka ya ce a amarnahu mu umarci ɗa an yi ma ya kyautata ma uwaye ne saboda haka ku yi hankuri da uwayenku ku zama masu dala da ladabi da biyayya gare su wanda ya bi za a bi shi wanda bai bi uwaye ne ba ɗiya ne ba su bi ne duk wanda ya nuna shi ɗan tsayina ba ya bin uwaye ne bai kyautata musu bai hankuri da su to shi ya hankuri hakan ɗiya ne za su zama wanda ya zama ga uwaye ne hakan ɗiya ne za su zama gare shi saboda haka ku zan masu hankuri da uwayen ku ya kudiya Allah ya ce hamalatu ummu dalilin da yasa ce ayi hankuri da uwaye a kyautata musu uwan mutum ta dauke shi fa wahana tai rauni wa wahana ala wahana rauni bisa rauni ai da ufat tai rauni lil hamli ga dauka ciki wa da ufat lil talqi tai rauni abin da wajen nakuda wa da ufat lil walada tayi rauni wajen haihuwa wa bisalu kuma reno ne aiki fidahu fi amai cikin shekara biyu wa abin da na wa kunna ko mun ka ce mai anishkuri mun ka ce mai ka yi mana godiya anishkuri luqman ka gode mai kuma wani wal ka wato mutum kenan muka yi wasiya ga mutum muka ce mutum ka gode mai wal ka kuma ka gode ma uwayenka ilayyar masiru makoma gare ni take Allah ya ce ba ya kyautata ma uwaye kuma shi yi hankuri da su shi kuma in ya yi haka nan to makoma ga Allah take Allah zai saka mai da alheri wa in ja hadaka wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm ala نبلوكم بما yara ku yi ta hankuri da uwayenku ku ɗaya kuke haihuwa ku an kai hankuri ya kyautata ma uwaye ne kowane uba yana so ya samu ɗa don ya kai wani lokaci ya samu mai taimako ne annabi ya ce barru'a ba akun tabarrukun uku ku kyautata ma babanninku tabarruku abana'ukum diyan ku ta kyautata muku saboda haka ku yi hankuri da uwayenku duk wanda babanka yake kakka dole zuwa wani rika da wallahi baban nan naka bai da kirki kaza shi kai kaza yake yayi ma uwarka kaza ma uwarka kaza ba kai ya kamata ka je ka ce ubanka ba na kware na ba wasu ya kamata su waje ba kai ba don kana mutumin banza ka ce ubanka ba na kware na ba wai an wasu ya su ce wai su ba su kuma ba shi abinci tunda yana walakanta wasu ko ba su kuma ba shi abinci kun gama yawo ba ku san ba ku da wayo ba sai kun yawo ne ku hayo kashin ciya ɗiyanku za su ba ku kashin ciya za su ba ku da bulala saboda haka ku kyautata ma uwayenku kuma ku yi hankuri da su in kun ka samu kuɗi kuɗi ba ku ‘yan mai in yana da bukata kun san uba wani lokaci ko yana da kuɗi yana son ɗaya ne su taimake shi to ku rika taimaka mai ko mai kuɗi na Allah ya gafarta mana amma ga inda ba a yi musu biyayya Allah ya ce wa in ja da ka idan innaka da babanka sun ka yi jihadin ka wato suka yake ka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun akan kai shirka da ni da abinda ma baka sani ba ka bi su balle abinda ka san shirka na wanda ma baka sani ba ko shirka na ko ba shirka bane in sun ka ce sai ka yi shi to kakka yi balle wanda ka san shirka na wannan kan ba a musu biyayya nan ai abin na muwafaqatul lawaqi ma laysa laka bi ilma ai ma laysa laka muwafaqa lawaqi abin da baka da tabbas gare ga kowa ta ba bil ma'rufi ke wani da shi in ka samu bibi ka ba su duk abin da ka san na fada zumunta tsakaninka da su tsakaninka da yan uwansu tsakaninka da abokansu to ka ci gaba da yi shi ake ce ma kyautata duk waɗanda suka yi da kai to kada ka bar abin da Allah ya umarce ka game da su ka yi hankuri da su kai ɗa kake bari nan gaba kaɗan kana zama uba amma ga wasu ba ga uwayenka ba ga ɗiyanka ma ilayya marji'ukum a wata bi sabila mana ana ba ilayya kuma ka hanyar wanda ya mai da al'amari ne zuwa gare ni da'a wato kada ka bi su ga safa Allah ka bi wanda ya bi ni ga da'a amma dai ka kyautata musu ga kyautatawa sun mai layya marji'ukun sannan makomakku da kai da uwayen wuri na take wa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna kuma in ba ku labari da abin da kuke aikatawa ai jazi ku alai in ka muku da abin da kuke aikatawa in ma bi sawabin ko in saka muku da lada in kana khairan in abin da kuka wa ku alheri na to in saka muku da lada aw bi qarin ko da azaba in kana sharran in sharri saboda haka ku yi ta hankuri da uwayenku wanda ka kyautata ma uwaye ne duk laihin da ya aikata in dai ba kahiri na baɗa aljanna ulaika alladhina natakabbalu anhu ahsana ma amil Waɗanda muna karɓa aikin su mai kyau kuma duk abin da ya aikata wanda bai da kyau Allah ya gafarta mai wanda ta jawazu an sai ya mun yahi aikin sa da kyau masu kyautata mu uwaye ba in dai mutum ba kahiri na ba yana kyautata mu uwaye Allah ya mai alƙawari ya ce duk laihin da yana yahi wa wanda ta jawazu an sai na yafe ma sama mara kyau na takabbalu an hasana ma amilu wa da an a Ya yace kun babba alƙawari fi asabil janna suna cikin aljanna yace kun ba karamin alƙawari ba wa'ada sidiqil ladhi kanu yu'adun alƙawarin gaskiya wanda suna kasance a musu da haka ga aljanna nan duk mai sai shiga aljanna ga uwa ta ne ya bi ta da kyau ya kyautata mata shi ya hakuri da ita in tana faɗa kai ga ka kai haka sai ta gama ka ce to in nake yi hankuri in ka san in nan ta mai fada wanda ya an ce ya hankuri kasa ta ka koma da samu fada in kai yi haka kai shi in ta gama bayan ta gama ka samu ko minti biyar kana zaune zuciyarta ta huce sai ka taya ka bayan ya kai ta in ka tahi abin nan da ta kasu wanda ka san yana sa ta huce ko mata wani abu ciki ne ko ba ka da kuɗi irin ce ko ba ka da kuɗi irin ce ka amma kai muku wa'azi mun ka ce in ka rikita da matarka ko ba ka da kuɗi ka yi rance ka sau mata balle oka mata wadda take kana yi rabuwa da ita ka aure ta amma uwa ba ka yi rabuwa da ita ka kai wata uwa to kun ji yadda ake yi in kana son ka shiga aljanna haka ne in babanka ne ma haɗa ka shiru ka noce kanka in ka san wanda aka ba hankuri na ba shi hankuri in ka san wanda yanka ba shi hankuri ƙara haɗa ya kai ka ba shi hankuri ka kara wannan mai shiru dai ka noce kanka in ya gama faɗa ne in uwa ta yi faɗa ta ƙari minti biyar ka tashi to uba in ya gama faɗa samu ko minti goma sha biyar uba zuciya gare in kai saurin ta ya ce kai hushi na kai ƙara ɗirewa zai koma ya ce kare na shi samu ko minti goma sha biyar ka zanna ha'an da jiya ɗan fara kwasar ka sannan sai ka tashi ka ce to baba na ta yi sai na dawo yanzu dai uba na yana ce to Allah kai ya wuce Allah ba da sa'a to Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu iko abin da ya kamata tsakanin mu da kowa Allah ya gafarta musu Allah ya haskaka musu kaburburwa Allah ya sa aljanna koma mu tare da su Allah ya haɗa kan Najeriya ya gusar da na da tashin hankali zababbin shugabanninta na ƙasa da na jihohi Allah ya zaunar da su lahiya Allah ya ba su ikon yin abin da ya kamata Allah ya tsare mu da mu da su baki ɗaya Allah ya sa aljanna makoman mu kamala mace ce mai ciki kuma cikin ta ya tsufa amma tana yin azumi wani lokaci idan ta je fitsari sai ta ga kamar jini kamar ruwa shin ya azumin da yake Eh, idan dai al'ada lokacin al'ada tana in ta ga jini to al'ada ne in kuma lokacin haihuwar tana in ta ga eh, ruwa da jini to in ta sa haka nan ta kana kuda to ita ce ɗayan waɗanda kowane yana ba ta azumi al'ada da naƙuda su suna ba ta azumi Har za ta bayan limanin da ke haɗa ƙirarun guda biyu cikin sallacin babu hudu e bid'a ne bid'a ne haɗa kirawoyi guda biyu amma ya halitta shi wagga yau gobe shi wagga jibi shi waccan ya halitta har kwana bakwai shi kira nan guda bakwai gaba ɗaya ya halitta amma dai ya riƙa yana garwayawa to bid'a ne laifi ne alƙawar malam mutum ne ya je masallaci domin sallar isha'i sai ya tara ana tarawih da aka yi sallar ne 是。 taru cikin bakinsa shi idan ya haɗe su akwai azuminsa ko azuminsa ya kare iya eh, akwai azumi ne domin abin nan ba abinci na ya ce ba kun ba ruwa na ya sha ba dama nan suke ba wani wuri suke ba akwai azumi ne maganar ta ce wanda ya tara wani shari na ziya da na gani